labarin da ke zuwa mana a yanzu ya nuna cewa shahararren jarumin nan na masana'antar shirya fina-finan hausa ta kanewood kuma mawaƙin zamani adam a zango ya fice daga tafiyar ɗan takarar shugaban ƙasa na pdp alhaji atiku abubakar sannan a karo na biyu ya sake komawa jam'iyyar apc Shafan jaridar nan ta rariya ta rayato cewa jarumin wanda ya kasance masoyin shugaban ƙasa muhammadu buhari kafin barinsa apc ya ce shaidan ne ya ruɗe shi har ya bar tafiyar buharin tun farko dai da jarumin ya sanar da komawarsa pdp ya fuskanci suka da matsi daga wajen wasu masoyansa da ma wasu daga cikin abokan sana'arsa yayin da wasu ke ganin yana da 'yancin yin haka. ya dai bayyana dalilan barinsa tafiyar buhari tun farko ya samo asali ne ga yadda abokan harkarsa ke nuna masa wariya da son kai wajen gudanar da lamuran jam'iyyar reshen kannywood idan ba manta ba dai tun a baya jaridar legit.ng ta rawaito cewa adam e zango ya karyata cewa wai wasu fusatattun matasa sun yi masa duka a garin kano domin ya zagi shugaban ƙasa muhammadu buhari wasu mutane sun rika yaɗawa a kafafen sada zumunta a ranar alhamis cewa an kwantar da adam e zango a asibiti bayan wasu 'yan daba sun lakaɗa masa duka saboda ya fice daga cikin jerin magoya bayan shugaban ƙasa muhammadu buhari ya koma goyon bayan ɗan takarar shugabancin ƙasa na pdp alhaji atiku abubakar sai wasa sannan idan muku manta ba ko a yau ma dai mun kawo muku sharhin cewa uwar gidan shugaban kasa muhammadu buhari tana shirin dawo da adam e zango apc wannan zargi dai ya biyo bayan hoton aisha muhammadu buharin da adam e zango ya sanya a shafinsa na instagram inda ya mata murnar zagayowar shekarun haihuwarta da kuma bidiyon waƙoƙinsa na apc da ya yi wayanda suka dinga yawo a kafafen sada zumunta a jiya wayannan dalilai guda biyu dai su ne suka sanya ake ta zargin uwar gidan shugaban kasa muhammadu buhari za ta dawo da jarumin cikin tafiyar apc sai gashi kuma kwatsam a yau ko kuma in ce a yanzun nan jaridar rariya ta rawaito cewa adam a zango ya bar tafiyar pdp ya dawo tafiyar apc sai na babba ya fi na yaro komai